بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisun mu na 17 ko rabi'an al-waqt wa hayatu at-talib lokaci da kuma rayuwar dalibi ta yau da kullum al na yau da kullum abin da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi zamantakewarsa da mutane da makamantan haka duk yana cin alhayatul shima'iyya sai muka ce walhayatul shima'iyya shima'iyya bi mafomi hal'ani ita in an ce rayuwa ta alishima rayuwa ta alishima'u social life kenan da turancin ingilishi ko bi mafomi hal'am da ma'anarta wacce take gamammiya tashtamilu ala hayatul insanin yawmiyyati wannan ya kunshi rayuwar mutum ga baki ɗaya ta yau da gobe kenan min ta'amulin ma'azzumala tun daga cakuɗe ɗaya ne yasa mu'amalarsa da abokanansa waɗanda yake tare da su ɗalibin ilimi zai yi wuya ya ce shi kaɗai zai rayu dole yana da zumala'u zumala'u abokanan karatunsa to cakuɗe ɗaya ne yadda zai riƙa yi da su wacce ba ta shafi karatu ba zalla rayuwar yau da gobe tana cin alhayatul sima'iyya sannan waqtisadin hakanan tattalin arzikinsa ai zai zama mutum ne wani kila zai zama yana da sana'a wata kasubin da kuma ayyukan da zai riƙa yi na samun abin da dai tattalin arzikin nasa zai karfafa wa siyasatin kai hadda siyasa suna cin alhayatul shima'iyya siyasa ba in an ce siyasa ana nufin al'amuran shugabanci kila ka same shi ɗalibi ne kila a sakandare an ba shi monita ila ɗalibi ne ta same shi ba a ba shi monita ba amma prefect ne a makarantar yana da mukamin da aka ba shi sannan in jami'a yake ila ka gan shi yana cin ƙungiyoyin ɗalibai akwai ƙungiyoyin ɗalibai kala-kala akwai irin su mss na musulunci ƙungiya ta ɗalibai musulmai akwai kuma ƙungiyoyi na abin da ya shafi jihohi kowace jiha ce kaga tana da ƙungiyarta domin kara wasu muradu da kuma bukatu na 'yan wannan jihar da suke karatu a cikin wannan jami'a kai wasu nasu yakan kai ma matsayin da su ne ma shugabannin ɗalibai a makaranta kaga har suna da matsayin da za su iya zuwa su je su ga shugaban jami'a su zauna da shi su faɗi matsalolin ɗalibai wani kuma sai gama ba ma jami'ar su ba A ai na ƙasa ma yake akwai ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa to duk wannan ya shiga ciki to ya ɗalibi zai iya cin gajiyar lokacinsa ya iya daidaita wannan sannan akwai ƙungiyoyi na haɓaka fannin da mutum ke karantawa za ka iya samu akwai ƙungiya ta ɗaliban kaza akwai ƙungiyar ɗaliban kaza sannan kuma akwai ƙungiyoyin da ake su kuma ƙila ba abin da mutum yake karantawa ba ne ƙila na harshe haɓaka harshe sai ka iya samun ɗalibin medicine amma yana ƙungiyar hausa ta haɓaka harshen hausa ko ta haɓaka harshen larabci ko ta haɓaka harshen faransanci da akwai sa irin ƙasashenmu to diya ɗalibi zai iya cin gajiyar lokacinsa ya iya daidaitawa ba tare da ya samu matsala a asalin manufarsa da ta kawo shi makaranta ba domin manufarka ta farko da ka zo makaranta ita ce ka koyi karatu ba a baka mukami ba shi ba da mukami yana bin karatu ne ai da baka zo makaranta ba ba za a baka mukamin ba to kaga bai kamata kai sakaci mukamin kai rinjayi karatunka ba wa ta'amulin ma'al aba'i sannan alhayatul ijtima'iyya wannan rayuwar ta zamantakewa ta kunshi mu'amalar dalibi da iyayensa wal ikhwani da kuma ƴan uwansa kana iya samu matashi ne a gida yana da yayi su kuma yayi so tari idan ana zaune tare da su da kannin ba su barin kan ya huta yana fara abu kawai sai wani zai ce zo siyo mishi maganin sauro yana kuma karatu kila yana fajin yana tilawa fa qur'ani da yake shi kuma yana cin sai ya kwala mai kira wane sai ya zo na'am sannan ce shi ya siyo mishi maganin sauro maganin sauro mai layi layi mai mai mai mai kai ko kuma ya ce zai siyo mishi wani abu dai daban to duk wannan ya ɗalibi zai daidaita wal ahbabi da masoya kana da masoyan da kila za ka kai masa ziyara in ba kai ba kuma za ka musu laifi to duk wannan ya kunshi alhayatul sima'iyya to ya ɗalibi zai iya daidaita tsakanin wannan da kuma muzakararsa da kuma karatunsa ɗaukar karatunsa ba zai ci karo da karatunsa ba kuma wannan ba zai kwashe mishi lokacinsa ya zama bai iya kaiwa zuwa ga manufarsa ba fayan bari littalibin muslimi ya wajaba ga ɗalibin ɗalibi musulmi an yunazzima jadwalahu hasaba shu'unihi al-yawmiyyati ɗalibi ya tsara jadwalin ayyukansa gwaggwadon al'amuransa na yau da gobe min khidmatihi lil aba'i irin hidimar da zai ma iyayensa ya tsara wa min taqassudihi liqtisadi sannan kuma da neman dukiyarsa abinda zai haɓaka tattalin arzikinsa da shi fa yu'ti kullan waqtan munasiban wala iqallahu sai ya ba kowanne lokacin da ya dace da shi ba tare da ya cutar da wancan ba ya san in ya tashi shi zai je share ma mamansa daki da safe shi zai share ma babansa daki da safe zai ma baban shi wanki zai ma babarsa wanki to sai ya daidaita yaushe zai yi wannan ya sa lokaci ba tare da ya cutar da iyayen yakinsa abin da ransu zai yi daɗi ba sannan shi kuma ba tare da manufarsa ta ilimi da karatu da yake son ya sama ta zama ta kauce ba wala ya lahu lahul ihmal fi shay'in min zalik baya halatta mutum ya sakaci a ɗaya daga cikin waɗannan wa yakunu jadwaluhu al-ijtima'i kal'ati in san samu ne jadwalinsa da zai tsara ya kasance kaman haka ga ga ga ga ga abubuwan da ake son jadwalin ya kunsa ce al-awwalu تنظيم الجدول الدراسي مع وقت خدمة الآباء في المنزل يزم يا تار جدول ننسى نكرا تنسى tare da lokacin da kuma ya kasance ya san zai ma iyayenta hidima wanda bukata dole dama ta sa tilas zai ma iyayensa wannan to ya sa ya san karfe kaza zuwa karfe kaza zai musu wanki shin wankin nan kullun kullun ake yi a'a a sati sau uku ake wankin duka ya danganta ne akwai ɗabi'ar mutum wasu abubuwan za ku ga ana faɗin su amma ba karatu ba abubuwan da ƙila kana yin su ne to a tabbatar maka da cewa tsari ne sai ka ji a ranka ka ji daɗi to kaga ka tabbatar da ilimi kake abu ne mai daɗi akwai mutumin da shi ya fi sun ya tara kaya sannan ya wanki akwai wanda shi kuma da an cire kaya da ya cire kaya zai wanke su ya kuma goge ya sa su a ma'adanarsu to kaga ya ya danganta me yin wanki kullun kullun kila kullun sai ya canza kaya ko kuma duk kwana biyu yake canza kaya iyayensa kwana biyu suke canza kaya kuma shi zai dauka ya wanke kaga ya san ranakun da yake wankin a cikin ranar da zai yi wankin sai ya ware daga lokaci kaza zuwa karfe kaza shine lokacin da ya ware zai musu wanki wannan akwai shi na biyu تنظيم الجدول الدراسي مع وقت الجلوس للمناقشة مع الأسرة sannan kuma ya tsara jadwalinsa tare da ware lokacin zama domin tattaunawa da iyalansa iyalai nan ana nufin iyayen mutum yayyinsa ƙanninsa akwai lokacin da za ka ware ta a ce kai ba shigowa a yi magana da kai sannan kuma dole ai ko da ba ka ma yin magana ai akwai abin da ya shafi gida ne dole kai magana kansa to ka sa masa lokaci ka san lokacin da ka ware shine lokacin da za ka iya zuwa ka zauna ba zai ci karo da karatunka ba tanzimul jadwal dirasi na uku ma'al inayati bi waqti at-taqassub al-iqtisadi al-yawmi mutum ya zama ya tsara jadwalinsa sannan in yana da sana'a da yake zuwa yayi to ya ware lokacin sana'an nan shine at-taqassub al-iqtisadi neman arziki da mutum yake tattalin abinda zai haɓaka tattalin arzikinsa da shi to ya ware ya san daga karfe kaza zuwa karfe kaza shi yasa a nan na sha yin nasiha akan cewa akwai sana'o'in da ba su dace da ɗalibin ilimi ba ko ya ce zai yaudara kansa yake ba su haɗuwa da neman ilimi sana'ar da za a cinye maka lokaci tun safe har zuwa dare kuma dole ka zo in ka zo ba oga ya zazzage ka ko ya ci mutuncinka ko ya kore ka ko ya maka kaza dama can ba sana'a ka bace ɗalibin ilimi ana sanya ma kansa hadidi wace manufa ce wace sana'a ce za ta dace da manufata ta neman ilimi ba za ta cutar da mutunci na ba ba za ta cutar da lokaci na ba ba za ta hana ni ta ɗauke ni ka cokan daga manufar da nake da ita ta in zama malami ko masani ba dole mutum ya wannan tunanin shi yasa ɗalibin ilimi dole sai yayi yi taka tsantsan akan wata sana'a ce tafi dacewa da shi sannan wannan ba ya hana cewa ba daidai ba ne mutum ya ji cewa ba a ya ce wa ba a hada karatu da neman dukiya ana haɗawa kuma suna tafiya daidai ya danganta da tsarin da ake da shi kuma wace irin sana'a mutum yake sannan wani irin gari yake rayuwa a cikinsa duk sai mutum ya waɗannan mura'at sai ya wannan luwa ina kake me wada in rayuwarka a ina ka taso a wane gari kake sannan mai ce manufarka to daga nan sai ka zaɓi sana'ar da kake son ka yi wadda kuma ta dace ba za ta cutar da kai ba wannan abun kula ne sosai faƙad kana ulama'u salaf yatakassabuna wa yatlubuna rizqa ai magabatan mu malaman mu magabata sun kasance suna neman dukiya kuma suna aiki suna da sana'o'i suna ka ba laifi bane mutum ya zama yana da sana'a faqad akhbarana بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله الإمام الشافعي إذا كنسع يا باد لاباري يا بام لاباري يكتوى يقولون كسب المال عار فقلت العار في ذل السؤال يقولون ويسنا تيوى كسب المال با كسب با كسب المال عار سنا تيوى وينيمن كدي نيمن دوكي يا أيبيني فقلت سينا مصردي نتي العار ai aibi na tabbata ne fi zulli su'ali a kaskancin tambayoko ka zama roko kake a baka to shine kaskanci amma ka zama ka tsayi da kanka to wannan shine abin da ake bukata so da ka sai mutum ya kalli me ya dace da shi sai ya kai ya zama ci ma zaune kar tunaninsa shine sai dai ya rika roko a bashi kuma mu ba irin rayuwar da ake yi ba ce ta magabata da da magabata idan mutum ya shagalta ya tsare musu rayuwarsu ta lahira to su kuma sai su tsare masa rayuwarsa ta duniya malami da bai tozarta amma mu a yanzu idan mutum ya zauna sai tozarta rigar sawa ma sai ta gagare shi ‘ya'yan shi a koro su a makaranta su walakanta ciwo ya zo ya kama shi ya samu wani ciwo mai tsanani ba wanda zai kula shi to shi yasa kuke ganin hatta ma a samu mutumin da zai iya ba da lokacinsa ya iya karantar da al'umma yanzu yana wahala mutumin da zai iya a rana ya iya fitar da awa uku awa biyu ya bada ya ce gashi mutane su zo su zauna su yi karatu yana gagara yana gagara sai ka zagaye unguwa ba malamin zaure sai dai a karatun masallaci karatun masallaci yana tunatar da ɗaliban ilimi ne abinda suke kai yana ƙara musu ƙaimi sannan kuma yana ma waɗanda su ko ba ɗaliban ilimi ba ne karatu shi yasa shi karatun masallaci yana da wasu siffofi na daban da ake buƙatar mai yin sa ya fahimci me ya kamata yi domin mutanen da suke zama a gaban shi kala-kala ne akwai wanda bai san baki ba akwai wanda mutamakkini ne malami ne yana ma da makarantar shi amma sai zo ya zauna ana karatun masallaci akwai wanda ɗalibin ilimi ne har yanzu yana buɗe littafi a biya masa to ya za ka iya daidaita su ka tafi da su duk tare da su to amma asalin karatun da ke gina mutane shine karatun da za a zo a buɗe littafi mutum ya buɗe littafi a biya masa daga bango zuwa bango yana jan baki ana fassara masa ana masa bayani to wannan yana karanci a cikin al'umman ma'ayin Allah shi kyauta saboda wannan matsala wafi asiri na alhadisi sannan a zamanin mu nan da muke ciki kana almuhaddith al-asri al-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani sa'atiyan fi sharh ta'allumihi ai mala albani rahmatullahi alaihi ya kasance kwararren mai gyaran agogo ne fi sharhi ta'allumihi a farkon lokacin koyon karatunsa wajen shekarun shi ashirin ashirin da wani abu gyaran agogo yake a tarihin mala albani akwai abun kula sosai ga ɗaliban ilimi abinda mala albani rahmatullahi alaihi ya rika yi a lokacin a dimashi babansa dama gyaran agogo yake so daga ko da ya taso baban shi shine malamin shi na farko a wajen sa ya soke alkur'ani a wajen shi ya karanci mabaji'ul lugha al-arabiyya a wajen sa ya koyi al-fiqh al-hanafi da a wajen sa ya koya shine malamin sa na farko sannan shi kuma yake koya mashi sana'a ta gyaran agogo domin shi ma gyaran agogon yake yi kuma baban nashi kuma liman haka suke gyaran agogo mal albani lokacin da ya fara shagalta da neman hadi ilimin hadisi sai ya tsara tsarinsa daga ranar litinin zuwa juma'a da daddare zuwa asaba da safe to sai ya shige library akwai almaktabatun zahiriyya a dimashku wani library ne na duniya da ana jin yana ɗaya daga cikin manya-manyan libraries da suka tara littafai na da na magabata waɗanda aka buga su da kuma waɗanda har yanzu rubutun hannu ne a wannan maktaba sai mala albani ya koma ciki ya zauna akwai irin ɗakunan nan da ake ba bada na irin masu zuwa ziyarar nan daga wata ƙasa zuwa su yi to dama mafi yawanci ba a zuwa sai kai aka bashi mabudin ko daki da ya zama dakin shi to daga duk kowa daga shi sai dai a bashi da masu gadi kowa za su tafi shi yake kwana a layi to rana kuma lahadi asabar da lahadi sai fito su kuma sai ya zo sai ya aiki ka ba shi gyaran agogo a wannan lokacin zai gyara ma agogon bango ne agogon hannu ne da sauran sai ya ƙara siyan kayan shayin shi da abubuwan da zai sake siya domin ya domin ya ci gaba da rayuwar shi a laibu haka ya ta yi shi za ka ke gani waɗannan ayyukan gasu nan sun fito mana so da ka akwai darasi da yawa a cikin rayuwarsa abun koya ga ɗaliban ilimi wadatar da malam muhammad nasir albani samu daga baya ce rashin rayuwarsa ya samu wadata amma wannan rayuwar ya gyaran agogo yake asabar da lahadi in ya gyara agogo asabar da lahadi sannan kuma shi ke na zo da in ka kama shi gyaran agogo lahadi yamma ta yi sai ce maka to sai wata asaba in ka yadda to kuma dama ƙwararre ne a wani abin nan a wani littafinsa yana bayani akan agogo mai gunki ya ce sai ka ga ha'a masallaci akwai agogo mai gunki ya ce wata rana ya zo ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce wata rana ya shiga wani masallaci a dimashku sai ga irin agogon ga gunki na sai ce sai na ɗauko sai ce da kan shi ya ɗauko kaga abin nan mara aminku mun gara falugayiru biye da yake mm. ya ɗauko ya ce wa kuntu sa'atiyan hadiqan da kansa ya ce dama ni ƙwararren ne gyaran agogon ya ce sai fagayyartu ha ya ce sai ya canza agogon wa aslahatu ha sannan kuma na gyara sannan ya maida ya canza ya balla gunkin ya cire gunkin sannan ya gyara shi fes sannan ya maida agogo ya ci gaba da aiki to shi ne sa'atiyar da to mutum ya zama ya tsara wannan tanzimul dirasi yi tsara lokacin karatu ma a waktin ziyarati zawil arha mutum ya tsara lokacin da kuma zai rika zuwa ziyarar danginsa min a a'mamin dangin babansa wa akhwalin da dangin babarsa wa jiranin da kuma makwabta wa ghairihim da makamantansu suna nan mutum ya tsara ba kawai shi kenan a ce kuma ɗalibin ilimi shi kenan ga baki ɗaya ba ruwan shi da dangin shi ba a'a ya tsara ya ware in a wata ne ya ware lokacin da zai zuwa yana ziyartar su daidai gwagwadon abin da zai iya yi hmm? eh, wani daga cikin malamai yana cewa ba za ka zama ɗalibin gaske ba har sai an ce maka an yi an ce maka an ce danginka wane da wane da wane da wane sun mutu baka je jana'iza ba to kada wani ya aiki da wannan magana dalla sama ya waye gari ya tambaya waye ya kaza waye ya kaza waye ya kaza kuma ai aiki da ilimin ne a ga wannan kawai shi kenan zai kai ta karatu ba a ganin aiki da shi saboda ka mutum ya ware wannan na biyar taksisu waktin basitin lil babu laifi mutum ya dan ware wani lokaci basit eh, wanda littafi ne lokaci ne wanda haka yake dan takaitacce haka lil domin tattaunawa ma'al asdiqai tare da abokanai babu laifi in kana da abokanan kirki wanda manufar ku ta zo daya ka dan ware wani lokaci dan takaitacce da za ku haɗu ku dan tattauna fi shu'unil yawmiyati a game da al'amuran yau da kullum ba laifi walwaƙi'iyyati da abubuwan da suke faruwa a yanzu ka san me ma duniya take ciki ka siyasatul alamiyya kamar siyasar duniya yanzu wani ɗalibin ilimi ne amma duk rigimar nan da ake yi ta cewa Trump ya miƙa isra'ila ya miƙa ma Isra'ila birnin Kudus wani bai san mahalin da ake ciki ba shi kawai kamar an abin nan an an tsikar kausa shi bai san mahalin da ake ciki ba kawai gashi nan dai kawai sa ba halalar ba daidai ba ne wannan kuskure ne yana da kyau mutum ya zama yana da wayewa irin wannan daidai gwargwado kuma hanyar waye wannan hanyoyi ne masu sauki hanyoyi ne na 'yan karanta-karanta yanzu duk gafunan kuna da wayoyinku waɗannan wayoyin smartphones din nan mutum zai latsa wani abu kawai shi ke ne ya ce ya shiga google ba an ce shek ba ne da ya ce mai profesa za mu karbe shi ba mu tafi shi profesa ne ba shek ba shi google ba mun ba su profesa ne ma ba shi ba in ka latsa haka sai ka nura sai nuno maka abubuwa duk dan binciken da kake sai ya haɗa ka da da wannan zaka sani ba tare da ka ci lokacin ka ba wa ma yuwajihu al-alam al-islamiyya min damarin wa tahtimin wa tada'i al-a'da'i alayhi sannan babu laifi a tattaunawa game da abin da yake fuskantar duniyar musulmai a yau min damar na rusa daular musulunci da ake yi Wata haɗimin da kuma yadda ake fata-fata da daular musulunci yau ba wani jini da za ka ji an zubar a duniya in aka zubar da jinin mutum goma to guda tara na musulmai ne kai yayi yi kaɗan ba idan aka zub da jinin mutum ɗari, to kashi da tara na musulmai ne Ƙara ɗaya ne na wanda ba musulmi ba kuma ba abin da ake a duniya to tattauna wannan yana nuna cewa kai ba matacce ba ne domin sanin halin da ‘yan uwanka suke ciki na duniya yana taimaka maka kai ma wannan da manzala su sani ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamar sanin jasadul wahid to wannan aljasadul wahid din ba zai tabbata haka ba shi ka san abin da ‘yan uwanka musulmai suke ciki to babu laifi a tattauna amma kada ya zama kuma tattaunawa kawai ana yin ta ne kawai ta shirme ba tsari babu kan gado sai dai harigido sannan kuma a ɗauke ta a matsayin kamar irin tattauna da ‘yan ƙwallo suke yi ana musun banza shi shi nan duk abin da aka ba baka ji an ce a yi firar kwallo ba al Salu bil ikhwani sannan babu laifi kaɗan riƙa tattaunawa da ‘yan uwanka wal aqaribi da dangi wal asdiqa'i da abokane hasifiyya a waya ba laifi ka dan kira a dan tattauna ku yi magana da su duk fa ka tsara ne in a wata zaka ware wani lokaci yau rana ce ta wannan abin ba laifi bane in a sati zaka dan tsakuru, wasu lokuta ka ba laifi bane ne. wasa'il at-tawasul al-ijtima'i ko kuma ta hanyar social media social network wato kafafen caja zumunta na na na internet ba laifi kal whatsapp kaman whatsapp wal facebook wata twitter wa تويتر ha haka babu laifi ke tweeting da makamantansu ga sunan suna da yawa ba laifi bane ku yi abu wanda yake mai manufa eh ɗazu wani ya tuwo sun kusan gani a zauren markaz wanda suka yi kila wasu kusan gani wani zai ya tuwo adabu abin nan alƙaunul munsha fi adabil whatsapp ku gani ba ko ba ku hude ba baitota ne hamsin da biyu masu ban sha'awa kai na da Allah ya saka musu da alkhairi wani malami ne cikin shanaki tsaye ya la dubban whatsapp kaga ya kamata mutum ya zauna baiti hamsin da biyu ne ba su da yawa ka zauna kawai ka haddace su kuma tuta na lura masu kyau malam babu ujma a ciki sai dai kalmomin da suke dama a jami'an ne waka ce aka yi ta adabiyya shirun adabi sosai ladubba ya kawo ladubban whatsapp alƙaunin munshar fi adabil whatsapp sunan littafin sunan waken kenan baiti 52 ne nake da in ban manta ba tsakanin 52 ko 53 waye a cikin ku ya gani sai muka gani ba hmm. ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamruna alaiha wa hum anha muridun shine wannan ka gani kai ka karanta ka karanta sosai zaka gani hadda ma na waken hadda na sauti hadda na sauti minti bakwai hmm. amma ni ban gama jin na waken ba ko ya gama yana jin ne minti uku sai na kashe na tashi hmm. to aje aje yana da fa'ida sosai to ba laifi ba ne duk waɗannan abubuwan mutum ya yi su amma ya zama yana da tsari a rayuwa kuma lokacin dama shi ake karantar da mu Allah ganar da mu Allah ya sa mu ci gajiyar lokacin mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله